sabilillah ni shawara zan ba ka ni ni ne kauri ka ce shi ka ne zai har aikin ka ga ni da gaskiya ka ga shawara sannan ne sai da ya yi da na haka da kai da kai sai da ga da tutu da ka ki ki yaron nan ya rauke sai ya watsa mana da ido da ya kai da ya da ya da ya da ya da ya da ya da ya da ya da ya da ya da ya da ya da ya da ya da ya da ya da ya da ya da ya an tsananin rashin ruwa ba shi hana yin ibada ba sai a ce mama in har gurin akwai rere haka da kike zan tana ga muku gida ba

ne ina ƙwaƙwa su a gaban yara ai duk wanda ya min kankara sai ne maka ne itace ya shekara na gonawa

yanzu sai kuma wasu za su san wasu su uku sun da zai shi wasu sai sai sa a duniya da mata abin da ya sa illa maganin gargajiya shi ya a mai da muhimmanci ya fi mai da gabansa ga asibiti amma da sun san cewa maganin asibiti dole ya warkar da ciwo ga ki da sai ne kuma shi kina gani ku sun ciwo wannan ciwo na shi da warke ba ya lafa ne kawai zan ke da daɗi na da ke lura

rashin fahimtar kai al'amari mafi yawan lokuta ba na fahimtar da al'amarin da ta dosa shi ne kawai in bi ta da i ko to yanzu da irin sun da kuma ta zo yanzu kamar da ya ce na maganin gargajiya ba shi da ta tabi kun ne ba da umarni haka shi maganin gargajiya shi maganin na tura kwantarwa shi ko maganin gargajiya idan an yi shi lokaci da maganin abu da ta yi kamar ya wani yin da suke masu shakka ce da nuna ta fi ta damuwa da lafiyar mahaifi eh not bad za a miki idan kuka ƙasa lewa faɗuwa miki a ba zai tsaya kan kwaɗin kaɗai wani kuka ji na ce maka da ma zai ya tsaya kan kwaɗin ba zai yi wa kuka ji da mu kuka mu biyu sannan ka kuka ne nake miji an zai in biyu kamar ci ne ci ne kuke miji ah, da yawa ke yi miji ne sannan ku ne yarawa kalli ka kalli ku daga kan hajiya ka kalli ne ya kuma kenan da mu kai ki kuma ya ki ki ne ni ga ki ni ni ga ga ni eh akwai ni akwai ni ni akwai kuma hanyar ki ne ga duniya kuma da nan kike kuma da nan kike ciki ni eh kira ta ga mu kini eh a ga nan kike ma wata kuma ko ni kuma maza ma kike sosai ni zumur kan namiji ne amma ki ki ta idan kike magana da ni kike magana kai da ni ga maka ma wata kin ko ya nuna yayanka da ikin je ka ita ya ka ita kudi kin ka ka aiki gidan nan yi duka yi ya yi ya da ki ya wani ya hakura da nan kuma ki tare ni da ni da kai ya ta ya kana tsoma dai dai dai dai lamuna rawul in ki daban rawul ina daban ki kai bari ga maka yayi dan alƙalami da kai mutum da kowa yana kike da dandalili da kai bari ga maka aiki ne kai gidan da aiki ne ka ka gidan ne dan haka bari ka muka kullu yayi gidan ne mutum kurkur da na kaske kada ku kula ka tare ni ko na ga ido ruwa ko ka ina wani aiki a cikin gidan nan wai ka buɗe baki kana wani aiki ina son zama da da kake gida wannan tunanin tunan ka ya yi ya ɓaci wallahi kai kina ki ko ba ka ki ko na ki kai ki kai ki ka ba ni ni ke bukata da kai kai kai ne ka ka tuka ni ruwa cikin bokitin nan ka tuka tuka da aiko ka na ba fulawar ruwa idan ki yalla ai dai ki ki tuka Thank you. ne ka tuna cewa ka taso cikin hutu kuma kana mai kawo a cikin hutu saboda haka wani waje duk inda za ka raɓa ya zanto wajen hutu ne da kuma da abincin muna zai fito da wasu abubuwa daban Ina kuke so ko kai? Kamar ya fa? Eh. Ka ba ki biya, ka tada hankali ki wani gidan faru. Wani ke kan kwanciyar hankali ka ci gwamnati da ni kan yi sai ki. A wani mata ta kan yi. Thank you. mutu kake tunkiya tunkiya amma ka haka ba sallama wallahi ni na faɗi haka abin ya zo mana zai maka matsala da ko aure. Zan a guri me faru kin yi aikin da kuka ci kuwa dan mu jira ce da kuka ba kike ba kike biya kuka ba oh, ai da ma ba iya din ba hmm? yanzu kan da shekaran jiya da ba shayi ba ta hmm? ko ta shayi ta kara muka yi muka sha saboda kai ki ce kin yi girki mutu ba shi kuma yanzu ƙarshen ta za ku yi ba wannan gyara wannan haka za ki gaban ita karama ce shi sa sai ki ga ke dan me za ka koya miki ko to ai ba haka ake yi ba ki dinga daukar shawarar amma ba komai kun san idan su yi aure ma ai gida za ta je ta koya miki a gidan mijinki kuma kin san yau kuka yar gata ce sai ka ji kayan miya ga ni bai kyau ni ba kuka ba ta gajen ta gajen ba ce kuma bai daɗin da za ta shawo ba ni ka yi ne ma ne ke zuba ma na kuma kuke zuba ba ga otu ne mai na ta tashi da yau Oh. ne ya ɗauke tsakanin tsaka ya ba ku maganin mu an faɗa domin kuwa gara tamkar allurar cike ne zai idan allura ce za a ci a 되는 아, 많이 늘자 뜨거웠으면 끝까지 안 깨우면서 깨우고 이승모원님이라는 하늘빛 탐구이다가 아주 뜻을 얘기합니다. 공부하고 말씀하신 그런 이야기는 그들이 그들이 아까라는 이 문학까지 좀 아는 것처럼 abin da ya fi batun kama ba makawa shi ne ke ke canza masa kuma ni a irin kwallon shi shi ne kuma alkawarin da ɗauka ke na yi sai dai mutuwa kuma wannan mutuwa <laughs> ya wuya a nan amma umma an shi ne sanadiyar yankewar zumunci ni da yar uwata amma ta kananta sadiya zaman aure take ba wai haka kawai ta ƙaurace mana ta tafi nesa ba amma umma an shi ne sila kai kamar yadda kake ɗana na ciki na haka nake yin ashba kamar ni na haife shi Gracias. things that can take da da abin ne da dan da wannan amma kaji abin da amma yanzu idan dan da abin ni na gani ne ka riga ka yawo ko da ma anan garin da ba yaje ne mun sannan shi kuma alƙa biya da yayi biya ko kuma ne rubi kenan ko ba an ko ko shi ne ana ana ko da ni ko da to abin da yake gudu kenan da dalili lokacin da hajji haka ta da ƙawarta suka yi raɗin manga abin zai rama mata shi ne ya yi masu inda zai hana shi ka ban zo kusa yayi ne na da da da yi da Akan ɗakin bora na da bora sai akan titi akan titin ma sai in ya zama duk <laughs> to dukkan zuciya kafa yake amma yanzu za mu haɗu duk mu tattaro shi ita ma ki da ya rike tsawa ga gari to shi kenan na ji na ɗauka amma yanzu duk zan tattaro ɗin domin ku ina son ganin yara ne don ko bikin sadiya ba ki zo da su ba to yanzu dai ba wani abu tun da Allah ya sa mun dawo yanzu muna gari ɗaya ai sun sa duk ne a'a kuma zancen ma duk ya ƙari hajja yanzu dai abin da za a yi dai in ma suka zo suka gani ni a bar su su kwana biyu wallahi ne ina zuwa suna ganin na ji kowa suna zuwa nan a kwanaki da zamanci shi ne zamanci amma ko na so ma a ce yanzu kun da yana bara ya kuma kar ki manta akwai kan zaki a kullum ita aka fi shi ya ta ke yarinya matsayin ki kan duniya inda ki kin san cewa ko da ne gani ta ba ga yara shi yara fa su dinga ga sabiyar ma an masa aure har tana mai digiri tana mai digiri eh ya ba kuma shike nan har yanzu kuma suka ce wasu ƙarƙarar eh, yara kuma ba a yi ta jinsa a yi ta jinsa a yi ta jinsa cike na gudu to yi ni shin da ina da malam waye girma ne ai malam gidi ne malam gidi ne amma abu ya ƙi ya ki ya kamar cin ɗan makarniya ka ba ka muku magana ne a da ba ki fahimta ba cikin su ba wanda ban ta yana magana ba amma ba kamar malam likita ma ku ji malam ne yana da shi ya fi so goma amma kullum fiye tsaye a gurin malam kai akwai kafafa shi ne wanda zai hashi ne amma ba malam da zai shi irin mutane ne wato wato wanda wanda wanda wanda suke da zakuni magana waɗanda suke da sa idanu a kan da ilimin kafin ne suna kallon ta malam kika bulle mishi ta nan mm. to sai bulle mishi ta nan in shi ko sai ko ta zama ka ce da dambe abba abba abba to to ni ina ganin yadda zan yi musu zai gura musu idan domin gaskiya na fara gaskiya idan abin nan ko ya shuɗa su shuɗe to zan lince hannu nan ce to sai ku gyara da ku ne kuka ɓata ta Allah ya shirye ku

ya rike mata wannan ne yi Allah bai masa to cewa idan ba Allah ya sa yaron ɗan arziki ne ya zai kawo wannan ne abin da ya a kamar kamar mutunci mai ya tafi da da da da ɗan 这个老忙不了，这个这给我再讲。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。 kwala kwanje ne mutum da bangare ko bango kin ruwa ya zuwa bayan mai yawa tare da lafiya a da yan damun mata ko abokin wasa kuma muna nan tafi da mako guda wata ku bi tare ce 'yan kusa biya ke biyayya a gare har abada

ka samu ko mata ko abokin mata to ana raba ta lafiya Allah ya ce ta lafiya ita da ya fara kai tsaye ta samu juna biyu haka ne Allah <laughs>

da na ga tsare da nan sama na dauka ne an yi magana da shi tun safiya tana gobe kwarai kuwa da muka je wajen ku kai kaduna ba ta fito tafiya yake yi da yayi gaskiya lokaci na ta tafiya da dai Allah ya samu zama da lafiya amma lokaci ta tana tafiya sosai da shi ya zo to shi ne ta je ana wannan addu'a duk ba mace son ba ne matsayin yara a'a ni zan ce laifi na gina ba amma shi yanka shi na gina ayyar da ba yi da bayan ba da guda ɗaya ne allah ya sa ka da garin jajiban jajibanka ka jajibo mana yar mangwafak ko yar tatil yawwa ni kawai abin da nake ciki na zainab ta ya aka yi ta zama ya ta yar mangwafak ta mangwafak ɗin tun kuna samari tare kuka ta shi nan. Eh. to ko idan haka ne ko kara ta ƙare. ai ya kamata a ce kawarki ce ita kuma matar mangwafak <laughs> karama kenan rama alamun da za ta gane mangwafar domin mangwafar sun fa yana da yawa akwai mango akwai wansa akwai karinsa akwai sa'ansa yawa ne da zuwa gari abin da zai sa ta gane mangwafar idan ya rinye da ta min jiya ta waya ko to daga nan za ka gane irin ya'yan mangwafar ke ba su ne irin ya'yan da ya kamata ka jajjigo mana ba zainab zan baki mamaki zan ba mu babbar mamaki domin yi ya ban mai kula da karatu ke kuma za a kawo miki labari mai daɗin wani da zancen wannan da ka karɓa a hannun sajiya hmm. mana a hutun da a bisa idan abin yana da amfani za a ce a karɓe daga hannunsa kuma da aka karfe shi ne gaya a matsayin mace a fata ko ba fata a wani ba sai da ne ya kara ne ka ce ta sa a matsayin na a ne kuɗi ne shi ne na je na koye ta in tana kuka ina zo kukanta kuka take yi har sai shi Wani? sai ka ce ba Allah ya sa ka da ke mace musamman gaba a a a a a a a kina matar aure kina zaune a gida da ya ba ku waya a ce ne